Thank you.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 وداعيا إلى الله بإذنه وفراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله حق تقواه كما وصاكم بذلك رب العزة والجلال وتصدقوا عباد الله فإن الله تعالى أمر بالصدقات ووعد عليها أجرا عظيما قال الله عز وجل إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم إن المصدقين هم المتصدقون والمتصدقون والمتصدقات يتعاملون مع الملك الغني الكريم فمن تصدق فقد تعامل مع الله تعالى بالإقراض له والله تعالى والله تعالى أحسن الوفاء أحسن الذين قاموا بالوفاء ومن أوفى بعهده من الله فمن أقرض الله تعالى فإن الله يجزيه فإن الله تعالى يحسن القضاء فيقضي ثم يزيد من فضله ولذلك وعد بالأجر الكريم على الذين أقرضوا الله قرضا حسنا ولا يقول ولا يقول الإنسان إني مقل فلا أتصدق بل المقل صدقات المقل قد تكون أفضل من صدقة الغني كما قال معاوية بن أبي كما قال أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان قال تصدقوا ولا يقول أحدكم إني, إني مقل فإن صدقة المقل أفضل من صدقة الغني فالسواد الأعظم من المسلمون من المسلمين مقلون فإن توالوا بالصدقات فإن, فإن توالوا بالصدقات بالقليل منها فإن, بال فإن بالكثرة تكثر هذه الصدقات فتسج حاجات الناس والصدقة ليس بضروري أن تكون بالمال لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقة وقال تصد ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة سئل عن حالة من لم يجد ما يتصدق به قال يطلب المال ويكتسب ويتصدق فقالوا فإن لم يجد قال يعين ذا يعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يستطيع قال يمسك عن الشر فإن ذلك صدقة يتصدق بها الإنسان على نفسه هذا العمل هذا العمل الواجب الواجب في مثل هذه الأوقات في مثل هذه الآونة الشديدة الإكثار منها وأن يكون من الأعمال اليومية التي يقوم بها المسلم وإن قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قال لا يقل أحد لا تقلن عمل المعروف وإن كان ذلك أن تتصدقي بنصف تمره فكانت تتصدق بتمرة واحدة جاءتها مسكينة وهي تهني بنتين لها وليس لها شيء إلا تمرة وإلا تمرة واحدة فتصدقت بتلك التمرة فقامت المسكينة بشق تلك التمرة وتقسيمها بين بنتيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه البنات فقام بحسن تربيتهن فإنه معي في الجنة هكذا وجمع بين السبابة والوسطى أي يقرب درجته من درجة النبي صلى الله عليه تقرب درجته من درجة النبي صلى الله عليه وسلم تتصدقوا عباد الله خاصة في مثل هذه الأوقات وأنشأوا مشاريع, الخيري مشاريع خيرية التي تسد حاجات الناس فإن الإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه وإن من من أكبر أبواب التعاون بين أطياف المجتمع القيام بالصدقة أن يقوم الناس بأن يتصدقوا على أنفسهم وعلى ذويهم وعلى غيرهم من ذوي الحاجات وإن الصدقة وإن, الصناع وإن هذه الصناعع صناع المعروف تقي مصارع السوء معنى المداومة على الصدقة هي من أكبر أسباب حسن الخاتمة ختم الله لنا بالخير اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبة أمورنا كلها إلى خير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا, وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن التقوى أفضل مكتسب وإن من من أعمال من أعمال التقوى أعمال البر فإن من أعمال التقوى أعمال البر ومن أعمال البر الصدقة فتصدقوا عباد الله وافتحوا لأنفسكم بابا لنزول الرحمات فما أشدنا فما أشد حاجت فما أشد حاجتنا إلى رحمة الله تعالى في مثل هذه الأوقات العصيبة التي نعاني منها من اضطرابات أمنية والخوف والفزع والهلع وغياب الأمن في الطرق والبيوت والأسواق والمدارس وغير ذلك من المرافق العامة فلا يكشف هذه الحالة إلا رحمة الرحمن الرحيم وإن من أسباب الرحمات الإحسان إلى عباد الله قال الله أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمكم الرحمن يقوى مسلمين مجد الله جل وعلا كما يند الله مدوكين سركي يمن وسيا سوران الله شيني مسي في da mutum ya yi tsorurinsa a wannan domin babu abin da yake shigar da mutane aljanna da yawa irin tsoron Allah da kyakkyawar ɗabi'a yana daga cikin tsoron Allah jalla wa'ala ayyukan alkhairi kuma daga cikin ayyukan alkhairi shine akwai abin da yake shine mawdu'in hudubanmu wato yin sadaka an kira sadaka sadaka saboda mai gaskatawa ce ga imanin mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka hujja ce ai ma'ana hujja ce akan gaskiyar imanin mai yin ta Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da ita yayin da ya umarni da tauhidi da kuma tsayawa da haƙƙin Allah na yin sadaka na tsayawa da haƙƙin Allah na yin sallah abinda dan wuta Allah maɗaukakin sarki zai bayyana cewa abin da ya sanya su suka shiga wuta shine da aka Allah ta'ala yake za a ce ma 'yan wuta ma salakakum fi saƙar, me ya shigar da ku cikin wutar saƙar? Ƙanu lamnaku minal minal ba bamu kasance cikin masallata ba wa lamnaku nakum nut'imul miskin bamu kasance muna ciyar da miskini ba wato ba sa sadaka Allah ta mai yin sadaka ya sani cewar yana mu'amala ne da sarki mawadaci karimi wanda ya fi kowa cika alkawari ya fi kowa wa fa’i Allah ya ce masu sadaka maza da masu sadaka mata masu ba ma Allah bashi Allah zai ninninka musu kuma suna da lada mai daraja wato su san cewa mai sadaka ya san cewa mu'amala yake yi da Allah yayin da yake bayar da sadaka tana faduwa a hannun Allah ne karka kalli miskinin da kake bama karka kalli taimakon da kake yi ka kalli wanda kake yi dan shi shine Allah da shi kake mu'amala to wanda ku diye mu'amala da Allah Allah ta'ala ya zai ninninka masa wannan a duniya kenan Allah zai ninninka masa a nan duniya sannan kuma a lahira yana da lada mai daraja lada na girmamawa na darajtawa ninninka masa da za a yi wannan da wato takadiri da umarni ne na kaddara da Allah ya riga ya kaddara cewa me yin haka me yin wannan shi kuma Allah zai ninninka masa saboda akwai mala'iku da Allah maɗaukakin sarki ya sanya su kullum da safe ɗayansu zai ce Allah ka ba ma mai bayarwa mai ciyarwa Allah ka ba shi mayewa da dukiyarsa ɗayan kuma zai ce Allah mai rikewa mai hanawa Allah ka bashi halakar dukiya a kullum kenan to wannan ishara ne akan cewa a kullum mu kasance cikin sadaka a kullum mu kasance cikin sadaka shi yasa wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Habbai waye daga cikin ku ya ziyarci mara lafiya sayyidina abubakar yace ni waye daga cikin ku ya bi jana'iza sayyidina abubakar yace ni waye ya wayi gari yana azumi sayyidina abubakar ya ce ni ya ce waye ya ciyar da miskini sayyidina abubakar ya ce ni ya ce wannan aikin bai taba haduwa a kan a cikin bawa ba a rana face ya shiga Allah ya shigar da shi aljanna saboda haka mutum bayan Allah na gargari binciken in gargari ya waye har suka yammatu ba su samu wani miskini wani aikin sadaka da za su yi ba wani aikin taimako da za su yi na miskini wannan sai ya sanya musu tashin hankali saboda rana ta zo ta wuce ba su samu wannan addu'ar ta mala'ika ba da yake cewa mai ciyarwa Allah ka bashi mayewa da arzikinsa kar su zamanto cikin wanda aka ce aka yi musu mugunyar addu'a mai rikewa to Allah ka bashi halakar dukiya to musamman a lokacin irin wannan wanda tsanani ya yi yawa a cikin al'umma kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗan adam ɗan adam mai rauni ne da shi kansa amma mai ƙarfi ne bayan falalar Allah tare da 'yan uwansa ma'anar mai ƙarfi ne tare da 'yan uwansa taimakekeniya da zai yi da 'yan uwansa abinda zai ƙarfafa shi ne to mafi kyawun hanyar taimakawa shine taimakawa ta fuskar sadaka taimaka ma 'yan uwa ta fuskar sadaka musamman yayin da ake cikin tsanani domin lokacin ne sadaka ta fi wato kawo alhairai daga cikin fa'idodin sadaka tana kaiwa ya zuwa tana taimakon mutum wajen bin Allah da ayyukan ɗa'a Allah ta'ala ya ce fa'amma man a wata wasaddaka bil husna fasanu ya siruhu lil yusra wanda ya bayar wato wanda ya bayar ya yi sadaka kuma ya ji tsoron Allah kuma ya gaskata cewar aljanna na nan Allah yake da sannu za mu sauwake masa ya zuwa ga abin da yake mafi sauki shine hanyar bin shari'a da za ka kai shi zuwa ga aljanna wannan alkawari ne daga Allah cewa mai sadaka Allah zai sauƙaƙe masa ayyukan kyawawan ayyuka Allah zai fuwace masa bin Allah sannan sababi ce ta tsawon dalili ce abin da yake kawo tsawon rayuwa ne tsawon rai daga cikin abin da yake kawo shi shine sadaka musamman sadaka ga 'yan uwa makusanta domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk yake so a tsawaita masa ajalinsa a yalwata masa arzikinsa to ya sada zumuncinsa babbar hanyar sada zumunci kuwa shine yin sadaka ga yan uwa na jini na kusa su ake kaddamarwa kafin kowa to sadakan nan kada mutum ya ce shi abin da yake da shi kalilan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma aisha la ranar min al-ma'ruf shai'a kada ki wulaƙanta aiki kyakkyawa wani abu na aiki kyakkyawa walau an ta tasaddaƙi da nisti samra ko da ki sadaka da wato rabin dabino ne kana da dabino guda daya ka raba ka ci rabi ka bayar da sadaka da rabin kada ka raina wannan sayyidina muawiya bin abi sufyan yana cewa ku sadaka bayan Allah kada mutum ya ce shi abin da yake da shi kaɗan ne yace domin sadakar wanda yake da ɗan kaɗan ta fi sadakar wanda yake mawadaci mafi yawan mutane a cikin al'umma musamman ma a al'ummar musulmi masu karancin abin hannunsu ne to idan da za su bayar da sadakar kankanuwa saboda yawansu sai zamanto taimakon da suka hada sai ga har yafi sadakar da bajiman masu kuɗi za su, saboda albarkar yawa da kuma albarkar hannu mai yawa saboda haka kada mu wulaƙanta aikin ihsani kuma mai kokari mu kafa hanyoyin ayyukan alkhairi mu kafa hanyoyin ayyukan alkhairi abinda kuma aka yi waɗanda suka kafa kafa cibiyoyin ayyukan alkhairi a tallafa musu domin su isar da taimako da agaji ga wanda suke mabukata domin sababi ne na saukar rahama a cikin al'umma muna cikin tsanani da babu abin da zai waye mana halin da muke ciki sai saukar rahamar Allah don haka dukkan hanyoyin da muka san Allah yana saukar da rahama mu bi su uwa halin da muke ciki sai rahamar Allah muna cikin garari da tashin hankali da tsanani hanyoyinmu babu aminci garuruwanmu babu aminci gidajenmu babu aminci kasuwannin mu haka gonakin mu haka wuraren ayyukan mu haka makarantun mu haka wannan tsanani da ya zo wato abu ne wanda babu mai iya daidaita babu mai iya saukar da irin wannan tsanani in ba Allah ba kuma Allah yana da hikima a cikin abin da ya yi mu tuba ga Allah mu hanyoyin saukar rahama a cikin al'umma sai Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana wannan tsanani da muke ciki mi tawassuli da ayyukan sadaka wanda komai ƙanƙantar ta zami a kan samun wato abubuwan tsira maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuka na kyautatawa yana tsare wato wajen yana tsare mummunan mutuwa yana tsarewa daga masari'ar su wato abinda zai kayar da mutum kayarwa mummuna ma'ana ya sawo masa mummunan ƙarshe sadaka tana hana mutum ya yi mummunan ƙarshe kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da mu cewa mu nema marasa lafiyar mu waraka ta hanyar sadaka sannan muna cikin sabo dare da rana baka san aikin da zai saukan maka da fushin Allah da zai kai ka inda ba ka tsammani ba to abin da yake tsirarwa daga fushin Allah yake wuce fushin Allah shine sadaka sadaka wadda mutum ya yi ta a boye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadakatu sir tukti o gababar rab sadakar da mutum ya yi a boye ba wanda ya sani ita take buce fushin Allah baka san abin da kake ciki ba kai ko wani abu ne ka san kayi na rashin kyautatawa tsakaninka da Allah ka cuci kanka tsakaninka da Allah tashi akan yin sadaka sai Allah madaukakin sarki ya amintar da kai daga fushinsa sayyidina Umar radiyallahu anhu zuwa yayin yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa zaka karbi sharadin hudaybiya ta yaya Allah ya ba mu izza za mu ɗaukan makan mu saboda da aka saukar da suratul fathi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya karanta masa yace ya rasulallah, yanzu ashe wannan fatahi ne ce fatahi ne tun daga wannan abin da sayyidina Umar yi, ya ji kansa tsoro duk da yake yi ne kyakkyawan aiki ne ya yi, amma saboda wannan abin ya rinka yawaita sadaka da 'yantar da bayi domin ka fara a kan wannan abin da ya yi saboda haka idan kai wani abu ka san ka cuci kanka ka aikata wani aiki na aika-aika to ka yawaita sadaka wannan sai ya buce fushin Allah a gare ka muna buƙatar sabubban rahama a cikin al'ummarmu Allah ka saukan mana da rahama Allah ka ji kanmu daga cikin sabubban rahama yawan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin daga cikin ma'anonin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine roƙa ma Allah rahama roƙa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ta musamman daga Allah to idan mutum yayi masa salati shi kuma Allah zai masa salati saboda haka shi ma Allah zai masa rahama ba dai irin rahamar da yake ma annab sallallahu alaihi wasallam ba amma shi ma Allah zai masa rahama har sau goma akan rahamar da ka roƙa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashara Allah da albarkar salatin mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka saukar da rahama a gare mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid warḍa Allahumma khulafa'ir rashidin wal وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان as-sahabati ajma'in wa an zawjati an النبي ummat المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رحمة رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وترفع بها شاهدنا اللهم إنا نسألك رحمة ننال بها شرف كراماتك في الدنيا والآخرة اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا ألسنتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم عليك بالطائفة الباغية علينا اللهم عليك بالطغاة البغاة الذين حملوا السلاح علينا اللهم إنهم قد بغوا وأفسدوا وطغوا في الأرض وأتوا في الأرض فسادا اللهم إنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Gracias.